Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke muku sallama cikin sabon shirin mu zagaye duniya wanda ya saba waiwayar wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka auku a makon da muka yi bankwana da shi. Daga cikin labaran makon nan da shirin mu zagaye duniya zai yi bitar su. akwai yadda sojojin najeriya suka ragargaza sansanonin 'yan bindiga a jihar zamfara tare da kashi da dama daga cikinsu gwamnatin sojin burkina faso ta yanke shawarar samar da sabbin gidajen yari na sojoji lamarin da ya tayar da hankalin masu rajin kare hakkin ɗan adam yayin da yakin sudan ke cika shekara guda da barkewa wani rahoto ya bayyana tashin hankalin da ƙananan yara suka shiga a ƙasar za mu kuma leƙa yankin gabas da tsakiya inda ake zaman ɗarɗar. A ranar Larabar da ta gabata, al'ummar musulmin Najeriya suka bi sawon takwarorinsu na duniya wajen gudanar da sallar Idi karama da aka saba yi bayan kammala watan azumin Ramadan. Editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya halarci sallar da aka yi a jami'ar jihar Legas, kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da ya haɗa mana. Yadda aka gudanar da bikin sallar Idil Fitir kenan a jami'ar Lagos, wanda babban limamin jami'ar Imam Ismaila Musa ya jagoranta, inda ya janyo hankalin musulmin Najeriya akan haƙuri dangane da halin da ake ciki a ƙasar. Imam Musa ya kawo misalan ayoyi da hadisai da suka yi bayani akan haƙuri kamar yadda Allah ya ba da umarni. Bayan kammala hudubar, mun ji ta bakin Malam Hussein bin In Limamin yau Allah saka masa alkhairi muna fuskantar kalubale ta fannin daban-daban na rayuwa. To dole idan mutum ba shi da haƙuri ba zai iya fuskantar waɗannan kalubalen ba. Alhaji Sirado Ayinde Abdulrahim ya bayyana yau a matsayin ranar farin ciki. Alhamdulillah rabbil alamin. Saboda wannan ranar babban rana ce, ranar murna ce, ranar da za a zauna na yi nazari ne. saboda falalan da yake cikin watan ramadana ya riga ya zo kuma ya tafi allah ya kuma dawo mana da wani babban murna ranar idi muna fata dai allah ya karba ibadunmu Allah ya mana gafara ya sada mu da alheri ya sa mu aljanna sai kuma Muhammad Surajo wani mazaunin birnin Lagos Baladon Olon Obawa mun yi sallah lafiya lau cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana sai dai an yi sallan ne cikin wani yanayi na rashin wadatan tattalin arziki amma dai duk da haka ana miƙa godiya ga Allah bawa ne alhamdulillah To a yayin da ake bukukuwan sallar karama ne a tsakiyar makon da ya kare. Dakarun Najeriya suka kaddamar da farmaki tare da ragargaza sansanonin 'yan bindiga a Zamfara, inda suka kashe da dama daga cikinsu. Abdulkadir Haladu Kyawa na ɗauke da ƙarin bayani. Mai magana da yawon rundunar sojin saman Avian Edward Kovoyat shi ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar jiya Alhamis a Abuja. ya kara da cewa dakarun suna rundunar operation hadarin daji su ne suka aiwatar da wannan gagarumin aiki wanda suka samu nasarar hallaka da dama daga cikin 'yan ta'addan a cewar govwet sansanonin da aka yi wa lugudan wuta na fitattun 'yan ta'adda ne da suka haɗar da sansanin abdullahi na sanda da ke zurmi sai sansanin malam tukur da ke gusau da kuma wani sansani a karamar hukumar muradin dukkansu a jihar ta zamfara To har yanzu muna Najeriyar, inda makon da ya gabata na gab da karkarewa, Bankin Duniya ya ce akalla kashi ɗaya bisa uku na mutanen da talauci ya wa katutu a yankin Afirka da ke kudu da Sahara na zama ne a ƙasashen Najeriya da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kan wannan ne kuma wakilinmu Muhammadu Kabiru Yusuf ya aiko mana da rahoto daga Abuja. Masanin harkokin tsaro Dr. Huza Ahmed Getsu ya danganta wannan lamari da wasu dalilai kamar haka. dalili na farko shine hanyoyin da ake bi a samu tattalin arziki ya haɓaka sun haɗar da hada noma dalili na biyu matsalar tsaro dalili na uku kasashe waɗanda suke iya zuba jari a cikin ƙasa irin najeriya kullum raguwa za su dinga yi haka tattalin arzikin ba zai ci gaba da bunƙasa ba zai ci gaba da yin baya kamfanoni waɗanda suke na 'yan ƙasashen waje za su ci gaba da kullewa suna tafiya shi ma malam naziru gusau shi ma ya amince da rahoton bankin na duniya ya bayyana cewa yankin namu na jihohin zamfara kebbi sokoto da katsina yanki ne da aka san shi da tsabagen aikin noma shi muka tashi muka ga kakanninmu da shi so saboda haka dole yanzu talauci zai yi yawa saboda ni saboda matsalar tsaro so gaskiya wannan rahoton nasu ban yi mamakin sa ba ya zo a daidai sai dai a cewar gwamnan jihar neja Muhammad Umar Baggo sun fara ɗaukar matakan tsaro a jihohin nasu maganan tsaro ba mai bacci a kan shi ba muna nan muna fada da barayin shanaye da barayin mutane masu garkuwa da mutane to ya kamata a ce ku ci da fasa gurbi a cikinku idan kuna da informant a cikinku ku fito da su mu yi maganinsu rahoton dai ya bayyana cewar yankin kudu da saharan mai kasashe 31 shine fitattar jama'ar da talaucin ya yi musu katutu muhammad kabir yusuf abuja rafaya hausa To a Najeriya cikin makon da ya gabata, katafaren kamfanin Dangote ya ce gangar ɗanyen mai miliyan bakwai matatarsa za ta yi dako cikin watanni biyu daga Amurka domin ba ta damar ci gaba da aiki ba tare da kakkautawa ba. Wannan mataki ya biyo bayan karancin ɗanyen man da kamfanin ya ce yana fuskanta daga Najeriya. Farfesa Kelani Muhammad masanin harkar mai da kuma iskar gas ya yi mana tsokaci kan wannan batu. A gaskiya shi Dangote ɗan kasuwa ne kuma shi kuɗi yake nema shi yasa ma ya ce shi ma ya tace kaya ya tace mai zai sayar a kasuwan duniya ne yan najeriya kuma sun sa rai cewa in refinery ɗin shi ta tashi aka fara tace mai za a samu sauƙi a ganin zai sai da abin shi a kasuwar duniya za a saye shi fiye da naira dubu kenan kowane lita na kemis da ajiyo ɗin da gas da duk sauran abubuwan da zai samu kuma kamar yadda na ce ɗan kasuwa ne shi yana ganin kayan da ake bashi alfani a nan eh, a najeriya ba zai ishe shi ba shi yasa ya ce bari ya je ya nemo miliyan bakwai na barres na gurɓataccen mai daga waje amma dai na san kwanaki can an ba shi ko miliyan uku ne ko miliyan hudu ah, e a gceo na nnpc a dr mele kyari ya yi mashi approving wajen miliyan uku ne ko hudu na gurɓataccen mu ne gangan mai to kuma kasan shi refinery din nashi kamar yadda aka yi bayani shi ne ya fi kowane refinery ma wanda aka gina a afirka lahiyar afirka gaba daya tunda a rana zai iya tace gangan gurɓataccen mai 650 kaga babban refinery ne wannan dole ya nemi gurɓataccen mai to wanga laifin shi ba amma kuma ayi ya taka mu ne mu 'yan najeriya sai ya haƙuri tunda nnpc ta yi alkawalin za ta dinga bashi wannan kaya amma ban san dalilin ba da ya sa bai ɗan jira ba tukuna ya ci a kawo mashi wannan mai daga waje farfesa kailani muhammad To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda Rasha ta aike da masu horas da sojoji da kuma taimakon na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami daga sararin Samariya ga gwamnatin sojin ƙasar ta Nijar. Wannan dai na zuwa ne bayan cimma wata yarjejeniyar haɓaka ƙawancen tsaro tsakanin sojojin da ke mulkin Nijar da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. tun a ranar larabar da ta gabata ne wani gidan talabijin na nijar ya haska dakarun sojin na rasha a yamai babban birnin kasar suna sauke kaya daga wani jirgin dakon kaya kawo yanzu dai babu wasu bayanai daga kasar ta rasha wadda a yanzu ke neman haɓaka tasirinta a nahiyar afirka tare da tallata kanta a matsayin kawa ba wadda ta yi mulkin mallaka a nahiyar ba tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin dimokuraɗiyya shekarar da ta gabata kasar ta nijar ta soke daɗaɗɗiyar alaƙar diplomasiyya diflomasiyya da tsaron da ke tsakaninta da faransa tare da karkata akalarta zuwa garasha an gaishe da abdulkadir haladikiyawa a burkina faso kuwa gwamnatin sojin kasar ce ta gabatar da dokar fara amfani da gidajen yarin sojoji a kasar abin da ya sa wasu bayyana fargaba kan kada su zama sansanin azabtarwa ga rahoton nasiru sani Amincewa da wannan doka zai baiwa tsarin shari'a na sojoji damar bin ka'idoji a gidan yari a cewar gwamnati, sai dai wannan doka ta sanya masu kare haƙƙin bil'adama cikin damuwa saboda a ganin su za a takewa wasu su ne. Dokar da gwamnatin Burkina Faso ta fitar ta share fagen kafa ƙananan cibiyoyin tsare mutane da za a samar da su a nan gaba, domin yin hakan zai samar da sassauci wajen gudanar da ayyuka da kuma walwala ta waɗanda ke tsare. mai magana da yawun gwamnatin kasar ya kuma kara da cewa babu wani sauyi da aka samu daga gidan yarin na sojoji tun da aka kirkiro su domin wuraren da ake tsare mutane a kuntace suke babu sakewa ko ta walwala wannan matsala ta sanya ake buƙatar samun karin gidajen ga masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuwa wannan shawarar ta haifar da fargaba game da yiwuwar samar da wuraren tsare mutane a asirce musamman a lokacin da ba a iya sanin inda suke balle a san halin da suke ciki wanda hakan ke damun kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a fafutukar da suke yi. To a yayin da sojojin Burkina Faso suka tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ga dukkanin alamu ko da misalin dala da goron dutse sojojin Mali za su tauna. To fa hakan ba zai firgita 'yan adawar ƙasar da suka sha alwashin ganin abin da ya ture buzu naɗi ba. Domin kuwa fatali suka yi da matakin da sojojin suka ɗauka na haramta dukkanin wasu harkoki na siyasa. kamar yadda kakakin jam'iyyun adawar kasar ya bayyana. Mun samar da su ne a ƙarshen tsari na sulhu da zaman lafiya, 'yancin faɗar albarkacin baki domin akwai su rubuce a kundin tsarin mulki na ƙasar Mali. Da ɗaukar wannan mataki na haramta jami'oyin siyasa ayyukansu a ƙasar ta Mali. Majalisar soji ta keta dokoki da suka jibanci ayyuka da kundin kafa jam'iyyun siyasa. Majalisar soji ta saba wa kundin tsarin mulki. Ba mu goyon bayan mulkin kama karya. Mun ɗauniyar dakatar da mulkin kama karya da kuma kama hanyar shimfiɗa gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin mulkin fararen bulla a ƙasar Mali. Kama daga cikin ƙasar da waɗanda suka yi gudun hijira da suka kasance mazauna ƙasashen ƙetare. Za mu shirya gwagwarmaya tare da gudanar da zanga-zanga mai ƙarfi da kuma yaƙar mulkin kama karya. Ba za mu yi murabus ba gabaki ɗaya. Ya zama wajibi mu haɗa kawunanmu da kuma cimma manufa ɗaya na ceto ƙasar ta Mali da ta kama hanyar rugujewa. Gwamnati ta shiga rudani. Babu ta yadda za a ci gaba da haka. Ya dace a canza salon tafiya. est en de ça ne peut plus prospérer. Il faut qu'on change les choses. To makon da ya gabata kungiyar kare hakkin yara ta Save the Children ta ce ƙananan yaran sama da miliyan goma ne yanzu haka a Sudan suka taɓa zama ko kuma har yanzu ma suke zaune a yankunan da ake gwabza kazamin yaƙi. Wannan adadi ya nuna ƙaruwar yawan yaran da tashin hankalin ya shafa da kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da yara miliyan da 6.600 waɗanda faɗan ya ritsa da su cikin watan farko bayan barkewar ƙazamar rikicin tsakanin sojoji masu biyayya ga shugaba Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarar rundunar RSF da suka yi tawaye ƙarƙashin Muhammad Hamdan da galo Binciken da wasu ƙwararru suka gudanar a madadin ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ya nuna cewar akasarin yaran sun haɗu da bala'o'in da suka haɗa da samun munanan raunuka, rasa muhalli, gami da mayar da yankunan su kufai sai kuma rasa rai ma baki ɗaya. Wani sabon rahoto da cibiyar nazarin dimokuraɗiyya da tsarin tafiyar da zaɓe ta ƙasa da ƙasa da ake kira da idea ta fitar ya nuna yadda al'umma suka fara juya baya ga mulkin dimokuraɗiyya wanda suke fifita jagorancin shugabannin da ba na demokradiyya ba sakamakon gazawar tsarin siyasar a wasu kasashe. Wani bincike da cibiyar ta IDEA ta gudanar ya nuna yadda masu kada kuri'a a kasashe tara da suka kunshi uku mafiya karfin demokradiyya da kuma wasu uku daga nahiyar Afirka su bayyana cewa su a siyasance bai da muhimmanci maimakon haka za su fi son jagorancin jajirtaccen shugaban da ba na demokradiyya ba. Rahoton wanda cibiyar ta fitar a yau Alhamis ya ce galibin waɗanda ke goyon bayan jagorancin shugabannin da ba na dimokuraɗiyya ba na da nasaba da yadda zababbin shugabannin da suka mara wa baya suka gaza cimma muradin da al'umma suka zaɓe su domin shi cibiyar mai mambobi 35 da ke da kwata a sweden wadda kuma ke rajin bunƙasa dimokuraɗiyya a ƙasashen duniya ta ce yanayin yadda tunanin rukunin farko na mutanen da ke sauyawa game da dimokuraɗiyya manuniya ce ga yadda tsarin ke sanyaya gwiwar waɗanda suka yi amanna da shi rahoton ya ce rukuni na biyu na mutanen da cibiyar ta gudanar da bincike kansa a kasashe goma sha tara da suka kunshi mata da kuma kabilun tsiraru sun nuna shakka kan yiwuwar dimokuraɗiyya ta yi tasiri wajen tabbatar da sahihanci shugabanci. An gaishe da Azima Bashir Aminu. To yanzu kuma sai batun diflomasiya inda a makon da ya gabata shugaban Rwanda Paul Kagame ya sake musanta zargin da ake masa na goyon bayan mayakan 'yan tawayen M23 waɗanda ke kai harare a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda ya ce a maimakon tuhumarsu da ake yi ya kamata a fahimci abin da ya haifar da kafuwar kungiyar da kuma muradin da ta sa a gaba don kawo ƙarshen tashin hankalin da ake gani. Even those who accuse us actually should them. Ko waɗanda ke zargin mu a gaskiya kamata ya yi mu zarge su da rashin baiwa M23 goyon baya saboda a gaskiya tamkar sun amince da rashin adalci da aka yi waɗannan al'ummomi ne domin idan baka goyon bayan rashin adalcin za ka rika tambayar cewa me yasa ake wa m23 haka me yasa muke da 'yan gudun hijira dubu ɗari a nan ruwanda daga nan ya kamata a fara ba wai a fara da tambayar ruwanda ko kina goyon bayan m23 ko a'a saboda kana tambayar da bata dace ba ba batun ko wani na goyon bayan m23 ba ne ko a'a batun shi ne mecece matsalar m23 shugaban kasar rwanda paul kagame to yanzu kuma sai gabas ta tsakiya inda kimanin mutane dubu ɗari cikin tsauraran matakan tsaro suka gudanar da sallar idi a masallacin al'akasa a gabashin birnin kudus ranar larabar da ta gabata a wancan lokacin mun kawo muku wasu daga cikin lamuran da suka wakana a yankin na Falasɗinu yayin sallar idin ƙarama. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Nasir Sani. Dubban Falasɗinawa sun gudanar da sallar Idin bana ce a yayin da Isra'ila ke ci gaba da dakile shigar da isassun kayayyakin abinci zuwa Gaza game da kai hare-hare. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare da sunan neman murkushe mayakan Hamas ne duk da zafafa caccakar da Amurka ke yi mata kan yakin na Gaza wanda a baya-bayan nan shugaba Joe Biden ya bayyana shi a matsayin babban kuskure don haka ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakin nan take na tsagaita wutar tsawon makonni shida zuwa takwas da kuma bayar da cikakkiyar damar shigar da kayayyakin kayayyakin agaji Gaza. Kalaman shugaban na Amurka na zuwa ne a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Isra'ila ta hana ta shigar da rabin adadin kayayyakin agaji da ta yi ƙoƙarin shigar da su cikin zirin Gaza a ɗaukacin watan Maris ɗin da ya gabata. To duk dai kan rikicin yankin na gabas da tsakiya, a makon da ya ƙare, Rasha da Jamus suka roƙi ƙasashen yankin da su kai zuciya nesa a daidai lokacin da isra'ila ke cewa tana tsare-tsaren samawa kanta cikakken tsaro a yankin da zaman tankiya ke karuwa cikinsa biyo bayan barazanar kai mata hari da iran ta yi michael kudusun ne kawo mana karin bayani sakamakon barazanar da iran ta yi kamfanin sufurin jiragen sama na liftansa ɗaya daga cikin kamfanonin yammacin turai biyu da ke jigilar fasinjoji zuwa iran ya tsawaita dakatar da jigilar fasinjoji da ya yi zuwa birnin tehran kana rasha ta gargaɗi 'yan ƙasarta a game da balaguro zuwa gabas ta tsakiya Iran ta sha alwashin ɗaukar fansa a kan harin ɗaya ga watan Afrilu da aka kai harabar ofishin jakadancinta a birnin Damascus na Siriya, harin da ya sanadin mutuwar hafsoshin sojinta shida cikin su da manyan janar-janar biyu, lamarin da ya ta'azzara tankiya da ake ciki a yankin da yakin Gaza ya ta gayyara. Isra'ila ba ta ɗauki alhakin kai wannan hari ba. amma jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya sha alwashin cewa dole Isra'ila ta ɗanɗana kudatta yaƙi ya bazu a gabas ta tsakiya tun da rikicin gaza ya ɓarke inda ƙungiyoyin da iran ke marawa baya suka ayyana goyon baya ga falastinawa kuma suke kai wa isra'ila har hare daga lebanon yemen da kuma iraki to yanzu kuma sai batun lafiya inda hukumar lafiyar ta duniya ta ce akalla mutane dubu uku da ɗari biyar ke mutuwa kowace rana sakamakon ciwon hanta cutar da ke ci gaba da ta'azzara a sassan duniya inda hukumar ta buƙaci ɗaukar matakai domin daƙile ta wadda a yanzu haka ta koma cuta ta biyu mafi saurin kisa a bayan ƙasa. Ga rahoton Azima Bashir Aminu. Wasu sabbin alkalma da WHO ta tattara daga kasashe 187 ya nuna yadda adadin mutanen da ke mutuwa sanadiyar cutar hanta duk shekara ya karu daga mutum miliyan 1.100 a 2019 zuwa miliyan 1.300 a 2022. A jawabin gaban zaman babban taron yaƙi da cutar ta hanta da ke gudana a Portugal, shugaban sashen yaƙi da cutar na hukumar WHO Meg ya shida mahalarta taron cewa cikin mutane dubu uku da ɗari biyar da cutar ta hanta kan kashe a kowace rana kashi tamanin da uku sun yi fama da rukunin ba ne sai kashi sha bakwai masu rukunin sha a cewar jami'in rada wadatattu da kuma arhar magungunan yaƙi da wannan cuta sam bai kamata ta ci gaba da kasancewa barazana ga rayukan jama'a ba who ta bayyana cewa halin da ake ciki a yanzu ya sanya shakku kan yiwuwar iya cika muradin warkar da kashi tamanin cikin ɗari na masu fama da wannan cuta kafin nan da shekarar dubu talatin. To da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake naɗe tabarmarsa kuma a madadin baki ɗayan abokan aikina da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Daga sashen Hausa na Radio France International RFI, Nura Ado Suleiman ke wa mai sauraro fatan alkhairi.